na zaunar da ita mu tattauna domin ta fahimce ni cikin nutsuwa da kwanciyar hankali amma yare nan da fita take kwata-kwata ta haƙi ma ta fahimce ni ta bani dama kan na lillahi wa ina ilaihi raji'un yanzu safiyan ce ta zama haka ni kaina mamakin sauyawar ta nake na kasa gane kanta gaba ɗaya ta ɗauki wani hali wanda ma ba nata ba ni shi abin da ke damun da hankali kwata-kwata safiya ta sauya kamar ba ita ba haba An san dai kishi halak ne, amma na ta ya kazanta Dan mijinki zai miki kishiya sai ki tada hankalinki? Ai Allah ya ce ka yi aure in har za ka yi adalci a tsakaninsu ba laifi ba ne ba. Amma kai hakuri haƙuri kar ka tada hankalinka ka ji ko duk matar da aka ce mijinta zai mata kishiya to bala'i da masifa ya zo cikin zuciyarta sai ta kwantar da hankalinta sai an kwantar da hankalinta komai zai yi daidai kar ka damu inna da na zaunar da ita nasiha nake so ne mata amma kwata-kwata ta nuna ba ma ta san jin zance na ba ta son ta ji komai daga gare ni karshe sai da na cire ta ma ni na ma fasa ma magana auren amma yarinyar nan duk da haka ba ta sauya daga abin da take yi to ba komai insha Allah zan je gidan zan same ta zan mata faɗa zan mata nasiha ka ji ko amma ni ina ganin yanda take din nan da babu kije ba kawai dai a dai dan ba da shara a kamata to ai yana da kyau in je in same ta amma ta faɗa a matsayina ne ma na uwarta in dai da kunya da mutunci ai zan mata faɗa ta je tunda uwar mijinta ce ni ko ba haka ba zan je in mata faɗa mata nasiha ta yi haƙuri ta bar wa Allah komai aiki shi abokiyar zama ce ba ke tashi hankali ba ce karkata da hankalin kaɗan albarka in naga kana damuwa wallahi ni ma gaba ɗaya hankali na a tashi yake ka bar wa Allah komai duk abin da ya zafi maganin sa Allah ka ji Allah ya maka albarka kuma Allah ya baka mace ta gari ka ji albarka insha Allah Allah ya maka albarka Allah sa ka zama lafiya kuma Allah ya baka mace ta gari wacce za ku zauna lafiya Allah haɗa kanku ni Allah da zan je in samu ta Allah shi ne amma wannan irin halin na na na yarinya na safiya ban san ta da wannan tashin kuma zuka abokanai ne da rubin shi da Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ko gidan ba kowa ne? Salamu alaikum. Awa ce? Safiya, haka abin naki ya zama kuma? Kamar yaya. An na bakon. Eh, gaskiya ne. Haba Safiya, kar ki ne miki canja alaƙar rayuwarki don kawai mijinki zai miki kishiya. Au kishiya kawai ce? Ya faɗi haka ne, tunda ba ke za a ba. Safiya, na tabbata Safuwan yana son ki, kuma ba zai kawo miki wacce za ta cuce ki ba. Ai ita shi abokiyar zama ce, ba abokiyar gaba ba ce. Ya faɗi haka mana tunda ba ke za a ba, inda ke za a da yanzu an ji kumfan baki. Eh. Amma da yake baki bacci ni ba gaskiya kin ga ni maganganun nan abin mun fa fara isa na ba hannu na fara rawa. Awo. Eh lalle lalle Safiya. Al'amarin naki kuma haka ya bunƙasa? wallahi kawai dan ke kin Allah Allah ga wallahi da yanzu na kai hannu ki da ke ni zafin hannu gara Safiya ashe baki da hankali baki da mutunci menene rashin hankali mahaifiyata kike gaya wannan maganganun a gidan danta? har kina magana duka to akan me za ta sai min kishiya a kar ka naushe ta kaka da ta ai wannan dukan ma ya ishe ta kar ka taba ta inna ina roƙon alfarmaki ki min izini ina so in tura safiya gidansu ta ji ta koyi tarbiyya a can safiya ki je gidanku na suke ki saki da inna lillahi wa inna ilaihi rajiun haba safuwan me ya kai ga kalmar saki ai bai kamata ka sake ta ba ina na riga na fita kalmar ba za ta janye ba ba zai wani iya rayuwa tare da wadda za ta wulakanta mafiyata ba kuma a gabana ina kallo ina tsoron kada Allah subhanahu wataala ya kama ni da laifin na kan sauke nauyin da Allah ya dora min na yana da yake a kaina ta kake hakuri ni ka saka Dan ma za ka iya sakin safiyar ka safiyar ka ce fa safiyar safuwa za ka iya saki na mu safiya kenan kin ga rashin hakuri abin da ya jawo miki idan biki haƙuri ba ga abin da ya ja miki kawaye suna ziga ki yanzu sun kai ki sun baro ki ki haƙuri ki zauna da mijinki dan za a yi miki kishiya ki tada tashin hankali yanzu mai amfani me gari ya waye miki saboda Allah da Annabi kin jawo kanki saki inda na san za ka yi sakin nan wallahi Allah da ban zo gidan nan ba zuwa na zama tashin hankali kenan ki haƙuri inna ya ban san cewa gidan nan zaki zo ba da babba kin zo ba saboda ni kaɗai na san me nake kusa a cikin gidan nan Ya Allah kai ne ka ce mu roke ka. Za ka amsa mana dukkan bukatunmu na alkhairi. Ya Allah gani a durkusa a gabanka cikin kaskanci. Ka dubi ni ka cika min burina. Allah ka bani mici na gari. Mai halin dattaku da kamala. Ya Allah ka haɗa ni da shi a ko'ina yake. Allah ka san wanda na fi so. Shi ne alkhairi a gare ni Allah ka haɗa ni da shi. Allah in son samu ne Allah ka sa shi ne mijina a gidan aljanna. Safwan. Allah ka sani ina son Safwan. Safiya? Iya lafiya na ganki da jaka haka? Yanzu. safu wanda ya sake. Safuwan ya sake ki. Safuwan ya sake ki to akan me? An ce aure zai ƙara. Ni kuma gaskiya ba zan iya zama da kishiya ba. Ke kin san da zafin kishi. Kawai akan nayi magana akan haka yace in tafi gida Safiya. Shi ne kika zabi ki kashe auren na ki dawo gida. wai shin wai ke wace irin shashasha ce ke to ba a aure aka aure ki da kika zaba wa kanki ki kashe aure ki dawa gida wannan wani irin rashin hankali ne kishi a kanki aka fara to yanzu saboda sakon zai zai yi aure shine kika kashe auren kika dawo gida kin zaba ki dawa gida ki zo ki zauna kenan to shikenan kin kashe auren kin dawo gida kin zo ki zauna ki zo ki zauna zan ga me zaki kwasa a cikin gidan ai tunda kin dawo ki zo ki zauna a gidan Kawai so ga ni da min kishiya. Kawai gwanda uku na tsani kishiya ni ba na son kishiya ke kan da kishiya. To ba a kishiya aka aure ki? Ba a aure aka aure ki? Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta shiga uku. Haɗin da Sakariya ta kashe aure ta dawo min gida? Shi kenan. Zan ga waje in ya dawo ko me zai ci. Wallahi wai ina da rafi. ita tun da na bar gidan Safwan nake haɗuwa da Bittula da Tun daga lokacin da na sa kafana na fita daga cikin gidan shi masifa take bibiya ta har yanzu. Ina fitowa daga gidan shi barayin waya suka kama suka mun dukan tsiya kin ga ido na suka kwace min waya. Zuciyata ta kone Suwaiba, ruwan da ke gudana a jikina ya bushe har na gaji da zaman gidana domin ba komai a cikinsa sai tarin bakin ciki da takaici. Lokaci yana ƙurewa. zuciyata ta kosa kusan koma gidan mijina soyayya na tabbata yadda mijina yake so zai yarda ya mun gani ki gaya min ya zai so Ina son mijina yanzu kawai mafita a gare mu ki shirya kawai mu koma gurin boka me amfanin zuwa wajen boka tun yaushe muke zuwa gurin boka duk kadara ta kare akan zuwa wajen boka amma har yanzu bukata ba ta biya ba. har yanzu ban zama ni kadaici a cikin zuciyar mijina Safwan ba sai ma fitowa da ni kin fita shi ne karki karaya mu je sai mu ji me zai ce mana mu koma kawai kamar yaushe yake da ya kamata ko yanzu ki shirya ki fito mu ba abin da zan yi kawai mu je mu same shi Allah mu koma Assalamu alaikum Safina. Amin wa alaikum salam. Safina. Safina. Magana fa nake ji shiru. Ba haka bane bisuwa. Abubuwa ne suka yi min yawa shi yasa kwana biyu ka na gani. Ina mu tabbatar da cewa Allah mataimakin ki yana da bukatar da yake dan Allah ki ki ko so ne ki magana da Ka yi haƙuri, sufwan yau shine karo na farko da zaka nema abu a waje na da ka sai mace kamar yadda na faɗa maka aiki nake yi a gida ba na yi mamaki zaka da yake yi haƙuri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da aiki. Yau barka da. Me gida yana nan kuwa? Aikin kuɗin ne kusa ne Kuma na san kun yi waya da shi kafin ku zo. So don haka ba sai kun tambaye ni da Oh. Tuna gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Safina. Barka da aiki. Wani lafiya aiki. Lafiya alhamdulillah. Na ji daɗin zuwan ki. Kin kyauta da kika zo. Da biki zuwa ban sanya zan yi da ta. Gaskiya dai ka daina zolaya ta. Dan wannan zolaya ce. Ba zolaya ba ce, da gaske nake yi. na fahimci a tattare da kai akwai damuwa sosai gashi na har ta bayyana hakan fuskanka hakan ne yasa na kasa nutsuwa na kasa zama kuma na gaskiya ne akwai abin da yake damuna kuma zan gaya miki yanzu insha Allah me ya faru mun rabu da matata Safiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sabon wannan wani irin ganganci kai me yasa ka rabu da matar matarka mutumiyar kirki mutum da take son ka mutum da za ta iya yi maka komai a rayuwa kaddara gaskiya ban ji daɗi ba tabbas laifina ne ni ce sanadi da na shiga tsakanin ma'aurata kuma masoyan kwarai ina lillahi wa inna ilayhi raji'un gashi na zama sanadiyar rabuwansu me zan ce wa ubangijina baki da laifi ki daina dora a kan laifin abin da baki kika aikata su Allah ya riga ya kaddara mana kawai akwai rabuwa a irin wannan lokacin haka ba da yanda zai ki saka zuciya ki salama ba na so ki dora ki wannan laifin sakwa hankali na bi zai taba kwanciya ba ko bacci ma ba zan iya yi ba in dai ban gan ku a tare da matarka a rayuwar aure ba don Allah ka taimaka ka dawo da ita abin da nake so da ke abin da ya faru ya riga ya faru mu kalli kuma sabon al'amarin da yake tunkarar mu wani al'amari ya shigo cikin rayuwata ban shirya masa ba kinga yanzu duba nan kike Safina Safina wannan ai ce tabbas me ya faru Ya aka ka samu bidiyo na? Ki tsaya ki zo. ya miki bayan abin da zai fahimtar da ki. Na yi haka ne domin samu wa kaina abin da zai rika da min kewa. Kin ki zuwa inda nake. Ni kuma ina so na duba na ga wace ce ki. Me yasa ka yi haka? Idan kuma ka je ka ɗauki abin da ba shi kenan ba fa. Ki gane. ba zan taɓa yadda na shiga wani guri wanda yake ba na ba wanda zai zama to wani al'amari da kima ba za ka so ganshi ba kuma na yadda na ji a raina cewa dukkanin ɗabi'un ta kyawawa ne kuma dukkanin gurin da yake zuwa guri ne mai tsafta da haka ko da na biyu kina ɗauki watan ki na tabbatar insha Allah ba zan ga abin da ba na so ba ke haƙuri amma ni gaskiya zan kasance cikin jin kunyanka domin zan ringa jin tsoron yin wata ma'amala saboda na ina ta zargi a ko da yaushe za ka iya bibiya ta ban taɓa samun wata mace wadda kalamanta suke yin tasiri a cikin zuciyata kamar kewa na tabbatar da cewa dukkanin namijin da ya sami ki a matsayin matarsa ya dace da mata ta gani. zuciyata ta gamsu cewa ki mutum ne kirki ce kuma wannan abin da ne ya kara tabbatar min da haka da haka zan so a ce ki zama ke ce mata da zan ci gaba da rayuwa da ita a cikin gida a matsayin mata aure Safwan! Safwan! Safwan! Safiya? Lafiya? Safiya! Hayaki nake gani na menene wannan? Me haka Safiya? Safiya, to ina son da kika ce kike mishi. A nan ne kika ce kina mishi so? Ai wannan ba so bane. Haba Safiya, me yasa kike neman ki kauce hanya? Kar ki manta fa Safiya. Wannan mutumin tun da iyayen mu suka rasu, shi ya dau nauyin ki. Kika gama karatu har ya zo ya aure ki amma ki rasa abin da zaki saka mishi da shi. Sai biyu bokaye, don na tabbatar wannan shirin kawaye ne kawaye ne suka zuga ki kike so ki aikata abin da ba shi ba. wannan ba tarbiyya ne, safiya ki rasa abin da zaki ja mana sai abin magana an ce ni ban yi haka da in cutar da shi na yi haka ne dan ya maida ni daki na don wallahi ina son mijina to in ban da abin ki safiya wannan hanyar ne zaki fito mu gidan mijinki ai ba wannan hanyar ne ya kamata ki fiki ko koma gidan mijinki ba ga hanyar da kakanninmu suka bi suka zauna lafiya da da su ya kamata ki bi amma ki rasa abin da zaki je wa kanki sai bin bokaye haba safiya me yasa kike neman ki jawo mana abun magana ne wannan ya kamata a ce ki zauna ki gaya wa Allah amma ba wai ki zauna ki ce za ki kauce hanya ba to gaskiya ban ji dadin abin da kika ba gaskiya ban ji dadi ba wannan ba hali bane yi sai na koma gidan miji. Sabuwan! Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wai dan Allah da gaske mafarki nake koko gaskiya ne, safon kai na kofar gidan mu? Kina mamaki ne? Mamaki? Ba dole in yi mamaki ba dan Allah. Allah. To ki daina mamaki. Domin insha Allah eh, ina kyakkyawan zaton cewa al'amura sun kusa daidaituwa ba tare da daɗewa ba. Ah, Safina, kin san na san kuma na zo ne ƙara da miki cewa da gaske ina son ki kuma ina so inda hali ki bani dama a cikin satin nan na gana da magabatan a yi magana aure a yi ta ta kare ni ban ki yau a yi komai ba tunda ni ba dan saurayi ba ne balantana tsaya na na yi ko ba haka ba don allah da gaske kake fada eh. Gaskiya na ji daɗin wannan zuwan naka. Masha Allah, alhamdulillah Allah na gode maka. <laughs> Na ji daɗi sosai yau ba zan ma iya bacci ba saboda farin cikin da nake ciki. Ba komai, ai yau aka bani dama, ai yau zan buga aiki. Karka damu, zan yi maka magana. Karka damu. To ba damuwa. Shikenan. To dama zuwan kenan, yi zan koma. Shikenan, na gode Allah ya yi. Allah ku ne <laughs> Masha Allah, Alhamdulillah, sakon ashe auren nan ya matsu. Insha Allah. To, Ubangiji Allah sa a yi da mu. Amin. Allah sa albarka a cikin wannan aure. Amin ya rabbal alamin. To kuma na ce shi zaka da Allah tsohuwar matarka. To, Allahu ya alamu mafi bar wal bahar. Allah shi ne masana abin da yake kan dutse kuma abin da yake cikin ruwa. A gaskiya ina jin tsoron dawo da safiya musamman saboda wannan sabon halin da ta sake. Shi yasa nake da wasu wasi. Amma ba sani ba, ba san gobe ba Allah shi ne masani. To, abin da nake so da kai ka wa Allah ka Idan ka bar wa Allah zai saba maka duk abin da ya fi zama alkhairi. Insha Allah. Allah ka tabbatar da alkhairi Allah ba ka ika rike su da adalci a ashe da rabon zan ga wannan abin arziki a shi sana ce dai barin baki aibi guda daya tun da dai kewa dauran aure ki je ba amma dai na san karshen ta in kika adana shi da shekara goma ma watakila inda rai a insha Allah zuwa zan samu karkashin akwatin adana shi wani abin tarihi ne ya Allah ka dawo da farin ciki mai ɗorewa a rayuwar aurenmu ya Allah ka ba mu zuri'a ɗaya ba Allah ka tabbata mana da alkhairi ka sa mu mu cikin farin ciki da aminci a rayuwar wannan aure namu amin ya Allah ne cina Allah ka barin da yar matata Allah ka barin da mijina na alfahari da kai a matsayin mijina na da ni ma na alfahari da ke a matsayin ki na matata kuma ina alfahari da kasancewa da ke a matsayin ki na mata ta gari Allah ka amsa mana a alfarma ɗaya nake nema gurin ki ina so don Allah duk abin da kika san cewa ba za ki ci gaba da ɗorewa ba kar ki saba min da shi a rayuwar auren madani da ki in Allah ya so ya yarda insha Allah za ka same ni mai ladabi da biyayya mai bin umarninka duk abin da kake so zan yi maka shi har ƙarshen rayuwa ta zan kasance mai biyayya a gare ka mijina alhamdulillah ala zalika a ya kamata fa a dalawa kazan nan da sauran abubuwan da suke cikin ledojin nan <laughs> bismillah <laughs> sannu na ce dole ki sannu me haka ba aiki na saki ba anti ai na yi ki ga na daka cittan shayi ma na aje tun da na daka kanin fari ma na aje yanzu barkono nake daka gaskiya ne to ina so ki sani idan kika gama wannan aikin da kike yi zuwa zaki ki wanki wanki yana can yana jiran ki anti ni dai na san wanke wanke kawai na daka wannan ko ni zai miki ai safiya tun da kika kashe auren ki kika dawo kika zaba ki zauna a cikin gidan nan to aiki wallahi sai ya kusan kashe ki a cikin gidan nan saboda ba yadda zai yi a ce kina cikin gidan nan ne ya aiki ko kina tunani ni zai miki aikin <laughs> ai safiya tukuna ma biki ga komai ba ai tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan buga kuka kuma ai yanzu kika fara shi don komai wala ki yayi wa gatuma mutuwa ce ta jawo mata saboda haka zagewa zaki ke aikin nan kina gama shi ki je ki hawanki kuma ki ruga ina nan ina jiran ki ehe gidan ta kyau gaya miki amma kika gani ai Wai dan an babanka ya mutu, mamanka ai ta baka wahalar rayuwa. Ai wallahi duk yanda zan yi in koma gidan mijina sai na yi. Wannan irin rayuwa ne. Haba. ta bani kayan ta wanke ta bani namijin ta wanke shadda wanke a dabba har boxers da singlet din shi nake wankewa ni ba lada a wallahi gwanda koma in je ni yi namiji aini na samu shayi an gama komai gaskiya kana jin daɗin shayin nan ah, to yanzu kafin ki gama wannan girki girken naki ni yanzu ba gashi ba na fara samun dumani na hmm. eh Mm, ranka yi daɗe idan Allah yana roƙon alfarma a wajenka. Sabina, kowace irin alfarma ce, ki nema za a yi miki tan Allah yadda saboda ko dan ni ma in faranta miki rai ya kamata ne miki abin da kike so. Tuna gode Allah ya saka da alkhairi godiya nake. Dama magana ce akan matarka. Dan Allah idan babu damuwa kai hakuri ka dore ka dawo da ita. Kamata yanzu ai tare muke da ita ne. tunda komai ya riga da ya wuce abin da ya faru ya riga da ya faru sai hakuri kuma idan ma yana abu kake gudu ai ka ne ba gidan maɗai da ita ba bajintana ma wai kai tunanin ko wani abu na tashin hankali zai faru a tsakanin mu safina ki haƙuri. wannan abin gaskiyar magana shi ba zai iya samuwa ba da ka daure akwai dalili daga lokacin da safiya ta bar gidana zuwa yau babu wani mahaluki daga cikin mutanen gidansu da ya taɓa tunkarata ya zo da zimmar bani haƙuri ko ku ko wannan dalilin ya tabbatar min da cewa daga dukkan alamu suna kallo na ni ne a matsayin mai laifi bayan kuma ni ina da hujja kin ji dalilin da yasa ni ma nayi watsi da su gaskiya kin ga mai da hankali ki je ki zama wani farfesun nan idan kan dan dankalin nan ki zo ki ci abinci ni gashi ina shan shayi ina samun nishaɗi ke kuma baka kin ci kuma tun safiya fi sabilillahi ba zan je aure ki bulbul da ke ba ga zuwa ga kin tsotse a ce ban iya kiwo ba ko ba haka ba dai su ma sun san haka ai ba halin ka bane ba kuma sannan duk na sauna baban da kake kana so ka ci girkin amarya ne eh kuma da ka girki na tun kafin ka aure ni kake ce fa na sani ko umma ce take yi ake cewa ke ce kafin wannan lokacin shi sa nake so yin ta ba a kokon ta kake kenan eh. to ya sha nan a shayi ya yi daɗi amma ruwan zafi ne ni ma zan iya dafa <laughs> shi kenan ta Allah ya kyauta bari in je in kawo ki a kawo a je a kawo zuba ba da na'am masha Allah Safina Safina na kan kere zo na Dawa. Bismillah. Barka shi kenan kuma bulin buki daga cewa ga nan ga nan kin ji sifafa aiki kike ta yi. Ni ba kin san ba yawan son aikin aikata aikacen nan naki nake ba. <laughs> Ina ma wani aikin gida. Aikin gida ai na mata ne kaga dole a ce na. A'a da saki. Ba zai yiwu ba haka kurin a zo a samu matsala. Na ce zan ɗauko miki aiki. Kin ce ke ba haka ba. Tsakanin da Allah ki ce ki riga ɗauka abubuwa masu nauyi. wayan tambaye ki da kike zuwa awo ba a gaya miki cewa asibiti daukan abu mai nauyi yana zubar da ciki ba karamin ciki fa suke ne to wannan cikin naki babba ne ni kadai na san da shi cikin da bai fita hudu ba dududu ai shi ma yanzu jariri ne ni ba lallaba mun kana magana ta gaskiya kar a samu matsala a'a insha Allah zai kiyaye in Allah ya so ya daga matsalan da za a samu <laughs> to shi kenan ka kisa ranka idan Allah ina so na ɗaya kyauta alfarma a wajenka. Ta ne kuma. Na Allah ina so na ɗaya fita unguwa ne idan ba da mu. A'a Safina ni fa kin san ba san fita fita unguwan nan nake marasa tushe ba. Ka yi hakuri wannan unguwar tana da muhimmanci sosai ka daure ka gano. Shikenan. Ki je amma da Allah ka ki daɗe kin san ni fa ba na son kike yin nisa da ni magana ta gaskiya. shikenan na gode Allah ya saka da alheri kuma Allah ya raba ka da hajiya lafiya amin ya Allah ya Allah ubangiji ya saka maka da gidan aljanna kan alkhairin da kake yi amin ya rabbal alamin ki ma Allah biya ki ki amin na gode ranka da bari jin ah ina musa ki ni ban gaji da kallon ki ba zauna mu ci gaba da hira alkurin tuni da kullun gane nan kuma ga nan ne na wani abu ne ni mm, da haka dai zauna ban ga ta a tashin yanzu ba ba oh. na so ki tashi yanzu mu tsaya mu dan ƙara hira mun yi sai mu shiga sai mu ƙarasa aikin tare na gama me kike shikenan kawai na zame maka abin kallo ko zan je ga in manyan ka ke dauka masu nayi a miki bulala shida yanzu dai a ya dan bar ni ki dan ƙarasa aikin nan dan Allah <laughs> Waka gajiya da neman su kana.

uban me ya kaki gidan bayan kira rabu da gidan miji ba haka bane ba dan Allah ki tsaya ki saurare ni zuwa ne domin in nemi afuwa a gare ki sannan kuma ina so in baki satar amsa matukar kina so ki koma gidan mijinki dakta nafka wa zaki yaudara wa bai san halin kishiya ba ai duk kishiya neman hanyar da za ta raba ki da gidan ki take hani zaki yaudara nawa kike ki yarda da ni safiya ban zo gidan nan da niyyar na yaudare ki ba da gaske nake zuciyar mijinki safuwa har yanzu tana tare da ki tana tare da tsananin ƙaunar ki kawai hakuri za ki bashi ya dawo da ki ko kuma a tura wani dan naji ya faɗa da bakinsa kawai rashin hakuri ne da ba shi ba amma ana bashi haƙurin zai dawo da ki shi yasa na zo in sanar da ki Allah ne shaida ta ba da nufin na shiga gidanki na fitar da ki sai ku mu zauna tare mu nemi aljannan mu a gare shi ke ki fita daga gidan tun kafin bata miki rai mara mutunci munafuka har za zaki kalla wa daɗin baki Kenda. me zan gani ya kasance wai kin ji gulma wai ni za ta zo wai ta ce wai in sa wani waya zai ba su wani hakuri a mai da ɗakin mijin ke ki ji munafurci lalle ku munafurci wannan ai rainin hankali ne ke maza zo ki fice daga gidan nan ko yanzu nan mu tara miki na jaki Ban so kuwa ki ku tsaya ku saurare ni ba. Da alkhairi nake tafe ba da shirri ba. Ku yarda da ni dan Allah. Mu za ki yi wannan salon na Bibi, To ba a cikin gidan nan ba. Yanzu kwa za ki ga aiki da cikawa tunda na fahimci ke dai taurin kai gare ki. Ah! na inna lillahi zan mutu. ciki na zan mutu. Lillahi wa inna ilaihi Waiwa cikina. Safiya. Yawa Allah. Sannu Safiya. Wannan wani irin hali ne? so kuke ku kashe ta? Eh? Sannu, sannu kin ji. Sorry, haku. Sannu. Safiya wannan wani irin hali ne? Wannan wani irin banzan hali ne da ke? So kuke ku kashe ta? Wannan ba hali ba ne. Me yasa ke ba za ki ji magana ba, Safiya? Ke kuma, fita min daga gida. Na ce ki fita mun daga cikin gida. Ke kuma ni da ke wannan wani irin banzan hali ne kin zo kin sa wata gaba za ku kashe ta kashe ta kuke so ku yi السلام عليكم Safina. Ko dai jikin ne? A'a ba komai. Ta yaya za ki nuna komai? Matar da na saba idan na dawo gidan nan, ke za ki fara tarata? da fara'a da walwala da kuzari kuma yanzu duba ki ga tun da na dawo na shigo na buɗe gate duk sallama da na dinga yi biki ji karan mota biki ji sallama ta ba har na shigo cikin falon nan gashi kokari nake ki tashi kin kasa tashi safina karya ba halin ki bane ba na san ki koya ki ga abin da yake damun ki ni ne na fi cancanta da san me yake damun ki da wannan yawan ki magani subhanallah safina Misa ki kuka? Ki gaya min me ki miki ki? Ban sanya tsare-tsaren abin da yake ba kin gabanta bai. in samu na kake asibiti. Haba Safina. Kawai ina tunanin ranar da zan tafi in bar kai. Ba na san irin wannan magana. Wai gaya miki zaki tafi ki bani tare za mu mutu da ki. Ki daina gaya min haka. Don Allah. Safina. Safina. kar ki sana wani hali da Allah ki gaya mu hakikan abin da yake damun ki kin san ba zan taɓa samun nutsuwa ba matukar kina haka ki samu da kake inda za a samu miki lafiya hakina ne ba saba gani ki haka ba safina kin san na san ki safina ban san wani abu da zai dame ki ko a sanadina ko a sanadin safina ki gaya mu ina dan Allah ki tsaya ki saurare ni zuwa ne domin in nemi afuwa a gare ki sannan kuma ina so in baki satar amsa matukar kina so ki koma gidan miji ki yarda da ni safiya ban zo gidan nan da niyyar na yaudare ki ba da gaske nake Zuciyar mijinki safuwa har yanzu tana tare da ki. Tana tare da tsananin ƙaunar ki. Kawai hakuri za ki bashi ya dawo da ki ko kuma a tura wani. Dan naji ya faɗa da bakinsa. Kawai rashin hakuri ne da ba a bashi ba amma ana bashi hakurin zai dawo da ki. Shi yasa na zo in sanar da ki. Allah ne shaidata. bani da nufin na shiga gidanki na fitar da ki sai ku ɗayin mu zauna tare mu nemi aljannan mu a gare shi wannan ai rainin hankali ne ke maza zo ki fice daga gidan nan ko yanzu nan ku tara miki na jaki hmm. ban so ku ki ku tsaya ku saurare ni ba da alkhairi nake tafe ba da shirri ba ku yarda da ni dan Allah mu za ki yi wannan salon na Bibi, to ba a cikin gidan nan ba yanzu ko za ki ga aiki da cikawa tunda na fahimci ke dai taurin kai gare ni. wannan wani irin hali ne so kuke ku kashe ta hmm? eh Amin wa alaikum salam. Na kwana lafiya kalau. Mai aiki? Alhamdulillah. Umma, na zo ne da Allah ilimi ya fi yake abin da na aikata. Na yi matukar da na sani, na yi kuka, na yi kuka, na yi da na sani akan abin da na aikata miki. Amma umma abin da zaki ki a lokacin zafin kishi ne da kuma ziga na ƙawaye. dan Allah dan annabi umma ki haƙuri duba soyayya da kyau annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yafe duk da na san bai zama dan ki ya yafe ni laifin na wa ya faɗa miki Allah ma ne masa laifi yana yafe mana ballantana mu dan adam in dai ni ce na yafe miki abin da yasa kai ga haka ya faru soyayya ta ce tafi karfi a zuciyarsa ko akan taki amma duk da haka na san Zakwan yana son ki yana ƙaunar ki kuma shi ma insha Allah zai yafe miki ki zama mai haƙuri mai ladabi mai biyayya ki zauna da mijinki lafiya ki zauna da kishiyoyin ki dan ba zan ce kishiya ɗaya ba daga yau ki shaɗa mara safuwan mata uku zai aura ke ta hudu da mata hudu ko ko hudu za ku zauna a gidansa saboda haka ki yi haƙuri ki zauna duk wacce ta zo gidanki arzikinki ne bayan ki ta biyu amma akan za a yi miki kishiya ki tada hankalinki ya kama rashin mutunci iri-iri ai bai kamata ba ina roƙon Allah Allah sa wannan tubar da kika ba tubar mu zuru kika ba insha Allah ba za ki ƙara samu na da wani laifi ki zama mai ladabi da biyayya in har kina son ki shiga aljanna ki lafiya to ki bi mijinki ina yi bari na bari shine za ki tafi lahira lafiya lafiya don Allah kar wani abu ya kuma faruwa makamancin abin da ya faru a baya. Na gode. Na yi karama da kan share. Akwai wanke eh, wanke? Ba a wanke wanke ba. Eh, yanzu na tashi na ɗan fara shi. Umma har wanke ki ma duk da fito mai ɗauki. Na gama share gida sai in girki. Me za a dafa ma? <laughs> Duk da ke kaɗai? To Allah sa mu dace ga masharatu. Taliya jalaf? Ima da son jalaf har yanzu Allah sarki. Ba matsala insha Allah. Ko katan nawa kake so? Za a iya samu yanzu. Muna da kayan a ƙasa. To ai ni wanda yake mana wasa da kuɗi shine matsala. In dai ka biya baka da dama insha Allah saboda cinikin bashin ne yanzu ba yi ba. Akwai damuwa gaskiya. mun gwammace ka sai daidai gwargwaron abin da ka san za iya siyarwa to shi ka tura min da na ga alatin ka zan sa a kai maka kayan kuma ko ina kake so insha Allah kaga shi kenan mun gama mun gama safina yaya subhanallah lafiya ya faru abin ne lokacin ki kinga zo ki zauna zauna zauna zauna zauna zauna para que no, son, son, son, son, kuma kullum su masu cikin na zuwa ya ke ci matarka lokacin haihuwar ta yayi amma gaskiya ba za ta iya haihuwa da kanta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kenan babu wata hanya dole sai an mata operation kwarai kuwa lokaci yana kuracewa tana cikin wani hali idan ka aminta mu je ka sanya ta hannu a takardun amincewa kamar yadda yake a ka'ida tunda kai ne mijinta dole kai ne makusanci na kusa wanda zai amince mana kafin zuwan iyayenta sannan a gaggauta tanadin kayan aiki saboda a tsirata da ɗan da yake cikinta kinga ban san ɗan da zan haifa ba ni safina na sani bukata ta Allah ya tashe ta lafiya matukar babu wata hanya sai haka bani da wani zaɓi bayan amincewa ni bukata ta Allah ya tashi mata ta lafiya saboda haka mu je kawai to shi kenan biyo ni ofis domin ka sa hannu a shigar da ita a so mai yi mata aiki domin fa gaskiya ta riga ta jiga ta ya Allah Allah ka ba safina lafiya safina Allah ya baki lafiya ni ina ga ki cire maganar safwan daga rai ke da kanki kika ce ba sa an auren ki bane ba musamman idan aka yi la'akari da bambancin halayen ku da shi gashi kuma bokanan da yake taimakon mu ya riga ya mutu ba mu da wata hanyar da za ki koma gidanki. Me ya faru? Na ga kina nuna hanyar? Me kike nufi da haka? Ina nufin ki fita daga gidan nan kuma ki fita daga rayuwata ta har abada. Na riga na gano ki. Ni? Ke din fa. Safiya ni ce fa. Ke ma ashe mijin nawa kike so baki samu ba. Shi yasa kika ba ni gurbataccen shawara da na saba mahalicci na. ni yanzu istighfar na ce kar ka ta musu baya fita daga gidan ni ni ce fa ba za fita daga nan ba ba da Allah ki zo mu ci gaba ina za ni ina zo shawara za ina za ni wa inna na shiga uku Safiya kin sa zaki? Sani Safiya. Sani. Ina so masu. da Ina suna can ɗakin da ake rena jarirai. Za su karɓo shi idan an gama komai. Za su kame ki dan ki gan shi insha Allah. Sani. Ban kai da kai ya yafe Ba na jin zan iya tashi. kalli har na kalli yaro na da na yi fa ana ce zan iya tashi kalli na rungumi yaro na da na yi fa ina jin wani irin ciwo a cikin ciki jikina zuciyata tana zafi da raɗaɗi tabbas wannan raɗaɗin na rabuwa na kai Safina, ba za ki mutu ba. za ki tashi in Allah yadda da Allah ki daina gaya min haka ciwo ai ba mutuwa ba ce ina so ko bayan raina ko bayan na mutu ka yawo da matarka tabbas na san duk inda take yanzu ta yi da dama abin ba. na yi miki alƙawari insha Allah zan dawo da ita amma safina don Allah ki daina gaya min maganin mutuwa ba na jin daɗi in kin mutu ya zan yi kai min alkawari za ka dawo da ita na yi miki alkawari safina don allah ki daina ce maza ki mutu ki daina gaya min da allah safina da ba zan ki bani kai hakuri ran kai da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullah Jalan. Wow, sallallahu alaihi wasallam. Safina! Safina! Safina!

Dami. Dami zan yi hakuri. Ta mutu. Don kun ciro min sai baka ce min matata. Kamar yaya ta mutu. Tun da ne suna kashe yaya da ransu. Suna kashe mutane ba tana tana za ka kashe min matata ta mutu. mutu.

誰がやったんですかサビラ、だからきた式もやねばいけに、けがらもつちゃう気持ちだ。kar ki manta kin mun alƙawarin ke za ki ci gaba da kula da rayuwa ta daga nan da su baya ya za ki karya alƙawarin ki yau yau wa safina da wa za ki bari gaya mu Allah ya musu ka tashi tare da ta rasu Allah ya tashi Allah ya shi gaya mu mutu gaya da ka kuka da ya tsara duk wani da madadin ta ba zai magani ba kai hawo kawai kai mata addu'a sabina Inna lillahi wa inna ilaihi Unidos. Kyakkyawan soyayya musulina. Kin rusa daga wurin da kika yi Kin rusa wani albata. Ashe da ba za ki tafi da ni. Ba ki riga kin da samu soyayya. Soyayya a cikin zuciya mun tsincewa ban kiwa. aka tasirin so yake ba sashi na ce musiba ya zai gina rayuwa Yeah. <laughs> 三個と。岡部たちでけば。 hakuri da dangana su kawai ya kamata kai tun aji mutane sun zo falo suna jiran ka za su maka tasiya a shi kai kana nan kana kuka jubiyan da ka baza hutun ta bayan ita da ta riga ta mutu addu'a za ka yi mata domin wannan kai ita ce ka da Gerçi ya wuce zafin muka bu kavga. Bir da san da yake Na sani. Amma ka sani ce Allah da ya karɓi ta ya fi kasanta. Sannan dukkanin yare su ya ɗanɗana. zafin mutuwa ka san da kuma kasancewar Allah baya barin domin wani ya ji daɗi ka ɗauki wannan abin a matsayin kankara kada ka bari zafin so ya sa ka zato ta riga ta tafi ba kuma za ta dawo ba wannan abin da ka sani kai haƙuri <sighs> tashin ki falo da Alhamdulillah. Ba sai na maimaita miki abubuwa marasa daɗi da suka faru a baya ba. Don Allah ki zauna da shi da zuciya ɗaya bisa amana kin ji ko? Insha Allah zai faru shi. Ina fatan abin da zai kuma ya zama shi ne na farko kuma na ƙarshe. Allah ya kai ki ne. Allah ya miki rahab. Insha Allah wani yaron kuma zan kula da shi kamar ɗan da na haifa a cikin yau. Alhamdulillah. Allah ya muku albarka. Allah ba ku zira'a ɗaya ba. To, ni yanzu barin tashi in ji in koma. A'a, Zaina, ai ba sai ka je ko ina ba sako. Ubangiji Allah ba ku zaman lafiya. Kuma abin da nake so da ke, kin ga yanzu ba ke kaɗai ba ce. Masu buƙatar ya aure su bayan mutuwar murga ya safi na suna da yawa. A ciki har da ƙawarki kuma ita na yadda ya aura domin za ku fi zaman lafiya da ita saboda haka ke yi haƙuri kin ji ko ita rayuwar nan haƙuri ake yi komai aka yi haƙuri za a ga bayansa safuwan Allah ya maka albarka ka daɗa yin haƙuri ka ji dama na san ka kai mai haƙuri ne ka ƙara akan wanda kake da shi Allah sa ka zama lafiya na gode Thank <sighs> you. Cike Safina. Ina mai neman abubuwa a gare ka mutum Na san na ɓata maka a baya. Ka yafe min da Allah. Na yafe miki, ni ma ki yafe min Safina. Matuƙar za ka karɓe ni, zan amsa sunan Safina.